Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumarau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Watsi da tsarin karɓa-karɓa kan takarar shugabancin ƙasa da PDP ta yi ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya, duk da cewa batun ya zo da rudani tunda wanda ya shugabanci kwamitin tattaunawa kan rushe tsarin karɓa-karɓa a jam'iyyar ta PDP, gwamna Samuel Otom na Benue ya ce bai ce sun ba da dama duk mai sha'awar tsayawa takarar shugabancin ƙasa daga kowane bangare na ƙasar nan ya tsaya ba. Ya ce sun dai miƙa takardar yarjejeniyar da suka cimma ga kwamitin ƙoli na jam'iyyar. Lura da cewa jam'iyyar PDP ce ta kirkiro tsarin karɓa-karɓa a lokacin tana mulkin ƙasar nan, a tsarin dai ɗan takarar kujerar shugaban Najeriya a zaben shekarar 2023 a jam'iyyar PDP mai zuwa zai fito ne daga kudancin ƙasar nan. To amma yanzu idan ta tabbata wannan sabon tsarin zai bai wa duk mai sha'awar tsayawa takara daga kowane yanki na ƙasar nan ya nemi takara. Ya aka yi jam'iyyar PDP ta yi amai ta lashe? Kuma wane tasiri wannan sabon salo zai yi ga jam'iyyar a zaɓe mai zuwa? Abokin aikinmu Hamisu Kabir Matazu na da ido a harkokin jam'iyyar adawa ta PDP. Na tambaye shi ko me yasa jam'iyyar ta PDP ta sauka daga wannan tsari nasu na asali? Eh idan ka ga kamar labarin da muka yi uh, kwanaki kamar biyar zuwa shida da suka wuce, za ka ga yadda muka zakulo dama tun kafin abin ya faru dama mu mun riga mun yi abin rahoto kai saboda da yadda muka ga yanayin yadda tafiya ke tafiya mun tabbatar cewa maganar zonin dinnan zai yi wahala ta tabbata. To kuma sanarwarsu ta jiya sai ta ƙara tabbatar da wannan labari da muka yi. Watakan abin da ke faruwa ita PDP a yanzu kamar yadda muka samu bayanai daga yawanci daga cikin wa'anda suke da alhakin ganin cewa jam'iyyai ta kai ga gaci a zaɓe mai zuwa na 2023 sun bayyana mana cewa su a yanzu ƙudurinsu shine duk wata hanya da za su bi ya kasance cewa pdp ta ƙwace milki ta dawo daga milki da a hannunta daga hannun jam'iyyar apc sun yi wannan watakan ta fita daga adawa ta zama jam'iyya mai milki wannan shine gabansu sannan kuma za su yi aiki a kamar tsintsiya maɗaurin kiɗa so idan ka lura duk yadda tafiyar take yanzu dai su sun ce dodo ɗaya ake wa tsafi wannan milki na shugabancin ƙasa suke so saboda haka wannan kwamiti dama tun a asali an anyi, anyi, yi akwai wani da ake ce ma national working committee sun zauna sun yi menene duk su tabbatar da cewa an samu maslaha abin ya yiwuwa to wannan yasa suka naɗa wani sabon kwamiti wadda suke ce ma zonin kwamiti kan kwamiti wadda zai ke da alhakin da eh, in ma karɓa karban za a yi na karba karba su je su zauna su ga yadda za a billo ma al'amarin daga cikin kwamitin akwai tsofaffin gwamnoni akwai gwamnoni masu ci guda uku da tsohin gwamnoni goma sha uku da kuma tsahin ministoci da 'yan majalisu da sauransu wa'anda dai ake gani jigogi ne a jam'iyyar ta pdp hmm. suka zauna suka tattauna bayan sun tattauna ah, suka yi matsaya wannan matsayin da aka ce a duk da haka dai a ƙara zuwa a ƙara tattaunawa kowa ya je ya samu mutanen shi a tattauna suka ƙara komawa suka tattauna wadda jiya ne suka fiddo abin nan matsaya cewa magana zonin bata wannan shi wannan um, mukami na shugabancin ƙasa a jefa shi kowa me mai rabo ya samu. Tun kafin dama wannan abin ya faru akwai wa'anda 'yan kudancin Najeriya ne wa'anda kuma kamar yanzu daga cikin wa'anda aka yi zaman da su a ƙarƙashin ƙasa mun ji cewa akwai mutane wa'anda suka fito daga wannan Edo da mutane wa'anda suka fito daga Bendal da, da dai sauran wa'ansu wurare da ke can kusancin ƙasai wa'anda su ma sun aminta da maganar zonin suka ga cewa suna ganin cewa idan har ba su zaɓi abin nan ɗan takara na gari ba zai iya yiwa a maimaita abin da ya faru baya. So wasu daga cikin sun ba da goyon baya amma kamar yanzu a wike kamar shi gwamnan Rivers ya nuna cewa shi bai da ba wannan milki tura shi zuwa wannan kudancin ƙasa saboda ganin cewa su lokacinsu ne da ya kamata su yi milki kuma a basu dama su yi milki. To amma dai ra'ayi dai ya rinjaya gaskiya kan wa'anda muka tuntuɓa cewa a bar wannan abin a zaɓi ɗan takara wadda ake ganin idan ya, fito zai kai ga gaci shine kawai wannan magana. Akwai raɗe-raɗi da ake yi na cewa kamar ɗaya daga cikin manyan 'yan takara da yake a nan arewa ya ɗan yi wa hmm. su manyan shugabannin jam'iyyar PDP ɗin wani abu kenan ana ganta ƙarƙashin ƙasa shi hmm. yasa suka yarda da cewa kawai a bari mai rabo ya samu ba a ce daga ɓangare kaza ko yanki kaza za a fito ɗan takara ba kana da wannan labarin Eh to abin da dai ke faruwa ita siyasa 'yar zamba ce. Ah, duk abin da aka ce maka ɗan siyasa ya yi ba za ka yi saurin cewa bai yi ba ko kuma ba za ka ci saurin cewa ya yi ba. To an gaida Hamisu Kabir Matazu abokin aikinmu a nan kafar jaridar Daily Trust. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com slash aminiya trust da kuma tatira.com slash aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tunin Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. A ƙoƙarin PDP na karɓar mulki daga hannun jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, rahotannin da ke fitowa na nuna cewa sun soke tsarin karɓa-karɓa da suka shimfiɗa a jam'iyyar tasu tun lokacin da suke mulki. Wani irin tasiri wannan sauyi a tsarin jam'iyyar zai kawo mata? Abokiyar aiki na Halima Jumrau ta tattauna da Dr. Abubakar Umar Kari, masanin zamantakewar siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja. Dokta, me za ka ce game da wannan mataki da jam'iyyar PDP ta ɗauka game da karɓa-karɓa? Za a iya cewa PDP ta yi amai ta lashe ganin cewa kamar ita ta ƙaddamar da wannan tsari na karɓa-karɓa? To, haka ɗin ne, amma kuma a ɗaya ɓangaren kuma ina ga ita ce hanya ta alata warware dambaruwa da ma rikici da suka kici suka yawa a cikin Tun da kusan za a ce tun kafin, amma musamman ma tun bayan sun yi taron da na na watan nuwamba na bara inda suka zaɓi shugabanninsu to tun daga lokacin suka ta neman su warware wannan matsala ta wani sashi ne za a bari su wannan takara kamar yadda tsarin mulkin su ya zayyana amma aka samu maslaha saboda duka sassan arewa da kudu kowanne ya dage akan cewa shi ne ya kamata a bashi dama kuma kowanne ya ba da hanzarinsa na farko dai su 'yan kudu sun ce ai a zaben da ya gabata wato na 2019 dan arewa ne a Atiku Abubakar shine yawa jam'iyyar takara to saboda haka arewa ta yi nata sai a bari su masu su kuma arewa suka ce a ai wannan lissafin bai daidai ba saboda a cikin shekaru goma sha shida da pdp suka suna mulki 'yan kudu ne suka ta yin mulki in ban da shekara biyu da 'yan kai da marigayi umar musa yar ado ya ba to saboda haka har yanzu dai wannan damar damar ta arewa kuma ina ga sai suka bari aka fara sai da fom da aka fara sai da fom na yin takara hamshakan 'yan siyasa daga arewa da kudu duka suka je suka sai wannan fom suka fito to saboda haka kowanne sashi ya dage a kan cewa shine ya kamata a bari ya yi to saboda haka ina da lokaci ya kure wa jam'iyyar kuma kusan babu wani mataki da za ta ɗauka na warware wannan magana sai a bari kowa ya takara. Kenan dai rikici ne ya sa ta yi amai ta lashe game da wannan tsari nata na karba karba. Eh kwarai da gaske ai shi kan shi wannan kwamiti na mutane da bakwai da takwas ah, wanda aka ce an yi amfani da rahoton ai abin da suka faɗa kenan suka ce eh sun yadda cewa a tsarin mulki akwai maganan karba-karba kuma an yi ta amfani da haka to amma shi wannan abin yanzu ba za a a da shi ba saboda rigiman ta yawa kuma lokaci ya kure kuma akwai matakai da aka ɗauka wanda ba za su bari a yi amfani da wannan sashi ba to saboda haka rigima ne ta kaure kuma ta kici ta kicin yawa kuma hanyar ya kawai shine ta kowa mara a bar ma kowa dan kudu dan arewa su fito su wannan takara. Ina ma'anar hakan ga kudancin Najeriya ganin cewa da an yi karɓa karɓa dan takarar daga kudu zai hito. To kusa haka ne ko kuma dai su ne suke ta dagewa suke ta cewa ah, wannan damar su ne. To amma maganar ita ce kuma ina ga jami'a ta la'akari da wannan batu shi ma. Yawanci waɗanda ake ganin za su iya kazar-kazar a wurin takaran ko kuma mashahuran 'yan takaran 'yan arewa ne. Jam'iyyar maiwa ta yi tsoron gani ne na mata eh, wannan kallon cewa idan har ta ce to dole sai yan kudu ne kawai za su yi wannan takara to za su iya bugewa da wannan takara wanda kusan za a ce ba mashahuri ba ne ko kuma ba mai kima ba ne ko kuma ba wanda zai gaya su da ci ba ne. Mm. NPDP kishirarsu shi ne a ce eh, mulki ya sake dawa hannunsu. Mm. Mutum kuma suna son mulki wasu gani suke cewa to fa su yi takatsantsan game da wanda za su zaɓa nan takara. idan suka zaɓi wanda ba zai iya ba ko kuma bai da karbuwa to kamar an buɗe kofa ne a jami'ar apc kawai ta ci gaba da muyi yawa dakta wani irin tasiri wannan mataki da pdp ta ɗauka zai yi ga zaɓe mai zuwa a na shekarar uku. to har yanzu dai ni ina ga ba a rabu da bukar ba tun da yanzu kamar an amsa tambaya ɗaya ce mai wuya to akwai kuma tambaya ɗaya ita ma mai wuya wanda aka ansa din ita ce maganan bangaranci to yanzu babu bangaranci an ba kowa dama ya fito ya takara to amma babban tambayar kuma ita ce to wane ne zai samu wannan nasara har yanzu maganar yin tasiri ko rashin yin tasiri ne ina ga zai ta'allaka ne kan a ƙarshe wane ne za a ba shi wannan tuta a jam'iyyar pdp saboda akwai hamshakai kuma mashahuran 'yan siyasa wanda kowa ya wasa wukansa ya ce sai shi to idan an yi wannan zaɓe ya za a wanye ah, wato zaɓen fidda gwani kenan in an yi zaɓen fidda gwanin nan ya za a wanye za a yi cikin lami lafiya sa'an nan waɗanda aka kada su za su karɓi sakamakon zaɓen kamar wanda aka yi na fatakwal a dubu goma sha tara sa'an nan kuma za su marawa wanda aka ayyana akan cewa shi eh, shi nasara baya to duk waɗanda suna da tasiri a game da irin rawar da jam'iyyar pdp za ta taka a wannan zaɓe mm. saboda haka har yanzu dai akwai wannan kura kuma tana ta haduwa to amma ne kila mm. su 'yan siyasa su da suke warware abubuwan su to me a wanye lafiya me kuma ba a mm. wanye lafiya ba Dakta a halin da ake ciki yanzu za a iya a yi hasashe a ce wane ne zai tsaya wa jam'iyyar PDP takara ko kuwa an yi riga malam masallaci. kyau an yi riga malam masallacin aka haka duk da yake dai shi hasashe babu laifi a yi shi. Sa'an nan kuma akan ce alama mai karfi <laughs> tana da mai kiba mai <laughs> So saboda haka ko a cikin masu neman takarar akwai waɗanda za a ce su ne na gaba-gaba. Na farko dai ubanga ya tsohon mataimakin shugaban kasa ƙasa ciko Abakar yana da karfi kwarai da gaske a cikin masu takara kuma ina ga zai murna wannan mataki da aka ɗauka. Saboda shi yana neman takara kusan za a ce ya san gauli da ba a yin takara na cikin zaben fidda gwani to akwai kuma abin nan gwamnan jihar rivers Nelson wiki wanda kusan za a ce wasu suna ganin cewa jam'iyyar aljihuza take shekara da shekaru shi ma ya fito ya kuma ta da kura yana ta gangami a kan cewa su 'yan kudu su ya kamata a bari su takara akwai gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da kuma tsohon gwamnan kwara kuma tsohon shugaban majalisar dattijai bukola saraki to ni ina ga waɗannan mutane hudu a jam'iyyar pdp kusan za a ce su ne na gaba-gaba kuma tsakanin su ne yake ganin cewa an takarar zai fito. Dr. Abubakar Umar Kari kenan masanin zamantakewar siyasa kuma malami a jami'ar Abuja a zantawarsa da Halima Jimrau. Masu sauraro da wannan bayani na Dr. Abubakar Umar Kari shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.